da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin fansar rai littafi na shida masarare na idan ba ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a cewa yayi kar su damu shi zai karbi karar ya tsaya mata sannan za a tura mishi 5 millions a bar mishi aikin a hannun shi ya san yadda zai yi komai ko da ya juyo ya ganni duk sai canja fuska alamar bai ji daɗi ba Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kawai ko da ya juyo ya gani duk sai nuna bai ji daɗi ba canja fuska ya alaman bai ji daɗi ba nan ya ce ma wanda suke wayan ya bari zai kira shi su ida magana tun da lokacin da na ga, ya tsaya a matsayin lauyan jawahir ya sa raina ya ban tabbas a kanta ake maganar kuma ya amshi cin hanci don ya tsaya mata sai dai shi ma barista mubarak a yadda na ji an ce sai wane da wane yake tsaya mawa wannan ne kawai iya abin da na sani akan aikin su murmushi barista Faruk yayi na gode sosai da bayananka shi ma murmushin yayi yace ba komai bayan ya koma gida ma haka ya wuni bai da tunani sai na maganar Jawahir akan mafarkin shi da tsohuwar da ya kusa bankewa da mota shin wai ta ya Jawahir da san duk waɗannan ya rasa me yasa har yanzu taki ta yi mishi wani kakkwaran bayani ta bar shi sai wahala yake yi wani irin haushi ya ji ya ce anya ba zan zare hannuna ba akan shari'ar yarinyar nan in bari a kashe ta ba saurin girgiza kai ya ce hakan bai dace ba ya kamata in bari in fara jin ta bakinta sai idan na tabbatar da tana da laifi sannan in zare hannuna wasa-wasa har kwana biyu yana zuwa yana ta fama da jawahir ta yi mishi bayani amma taki ko kaɗan ma ba ta damu da hukuncin da za a yanke mata na kisa ba daren da za su shiga kot ya zo ya same ta ana shirin fita da ita za a kai ta wajen horo kallon ma'aikatan wajen yayi ya ce yana so a barta zai yi magana da ita don haka suka kyale ta saboda sun san matsayin shi da kuma yanda yake a wajen shugaban gidan yarin komawa ta yi ta zauna tare da kallonsa da mamakin shi sai ga ta yi mishi murmushi ta ce barista kai dai na lura baka gajiya kana da burin taimaka ma wadda rayuwarta ba ta da sauran amfani shi ma murmushin yayi ya ce ko kaɗan ba haka ba ne jawahir ina da burin taimaka miki ne don ba na tunanin kina da hannu a kisan nan saboda baki kama da muguwa ba lokaci guda fara'ar fuskarta ta gushe ta ce idan kuma ya kama ni mai fuska biyu ce fa murmushi ya mai kara ma fuskarsa kyau ya ce da a ce haka ne da zan iya fahimta girgiza kai ta ce babu abin da za ka iya fahimta a kaina barista haka haka dai kika ce sai dai kin san gobe ne za mu zauna a kotu amma har yau ban samu kowane irin bayani a kanki ba ban san me zan ce ba ya kamata ki yarda da ni ba zan taɓa cutar da rayuwarki ba in ma wani abu su barista musin suka yi miki to ni ban zo da niyyar cuta a gare ki ba Tun kan ya rufe baki ta ce na san da hakan dan da a ce ba haka ba da ba za ka taɓa kai wannan lokacin ba kai ma cike da mamaki ya ce kenan za ki kashe ni shiru ta yi tare da dau tare da kau da kanta kasa barista faruk yace shin da gaske ne akan zargin da ake yi na cewa kina da hannu akan mutuwar su barista musin mikewa ta yi tsaye tare da takawa ta matsa can wajen yar tagar ta tsaya dan guntun murmushi ta yi wanda ya fi kuka ciwo yace ce barista Mubarak shine abokin mahaifina yayi shirin taimaka min saboda wani guri nashi shine saboda wani buri nashi shine kadai abin da na sani amma ban san game da mutuwarsa ba sannan barista Musin lauyan mahaifina ne yayi shirin taimaka min shi ma saboda wani dalili nashi na daban ba wai dan ya kubutar da ni ba shin wai me amfanin rayuwar mutanen da babu komai a ransu sai zalunci laifi ne mutuwarsu ta ya kake tunani zan so rayuwa bayan na rasa duk wani farin ciki nawa na rayuwa fashewa ta yi da kuka ta ce rayuwarsu ba ta da sauran amfani a duniya ba na nadama akan mutuwar kowa a yanzu hata ni kaina idan na mutu ba zan taɓa nadama akan hakan ba juyowa ta yi ta kalle shi ta haɗe hannunta biyu ta ce na roke ka ka taimaka kar ka je kotu gobe ka bari kawai a kashe ni don mutuwar ta fiye min rayuwata barista faruk bakin shi mutuwa yayi ya rasa ma me zai ce mata jin an fara kiran sallah ne yasa ta wuce ta shige wani dan karamin kewaye da yake cikin sel din wanda girman shi bai fita ki hudu ba ajiyar zuciya ya sabke sannan shi ma ya fita dan ya je ya yi sallah bayan ya dawo ne ya same ta har ta kwanta ta yi bacci da haka ya tafi yana mamakin yanda darenta ya ɓaci to sai ta yi bacci Barista Faruk daga nan da gidan barista MB ya wuce wanda ya kasance lauya ne mai kare masu kara babban lauya ne tun a shari'ar court tun a shari'a court ya sansa da ya fara aiki a can kafin a yi mishi transfer a maido shi head court yana isa gidan a cikin mota ya zauna ya ɗauko waya ya kira yana yin fikin ya yi mishi sallama bayan ya amsa ne ya ce don Allah barista idan kana gida ka fito gani a kofar gidanka Barista MB ya ce, Kofar gidana kuma barista Faruk, ina fata dai babu wata matsala. Murmushi ya ce babu. Ok shikenan bari in fito gani nan. Amsawa ya da to sannan ya kashe wayar. Yana nan zaune ba a fi minti biyar ba barista MB ya fito nan barista Faruk ya haɗe mishi ya buɗe mishi gidan gaba don ya shigo cikin motar sai magana. Bai kawo komai a ransa ba, ya zo ya shiga tare da miƙa mishi hannu suka gaisa Fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce, Ai, da rabon ma za ka same ni, don ban daɗe da dawowa ba daga gidan wani Alhaji Mansur akan maganar kotu da za mu zauna gobe. Murmushi barista Faruk ya ce, Allah sarki, akan shari'ar Jawahir ko? Barista MB ya ce, Eh wallahi wannan sha wannan shedaniyar yarinyar idan ka ganta baka taɓa cewa za ta iya kisa ba. Da mamaki yake kallon sai ce, Kai yanzu har ka yarda da ta yi kisan? Kallon sai ya ce, A'a, me zai hana in ki yarda bayan mutanen da ta kashe hatta lauyoyinta ma bata bar su ba sai da ta kashe su mun fa muna fafatawa akan wannan shari'ar kusan wata goma kenan na tabbata dan baka taba zuwa ba kaga shari'ar da kai ma abin sai ya baka mamaki ai gobe na san dole a yanke mata hukuncin kisa saboda ba ta da lauyan da zai tsaya mata in ma akwai to tabbas babu abin da zai iya yi murmushi barista Faruk yi cike da jin daɗi don ya san tabbas barista MB bai san shine lauyan da zai tsaya mata ba. Gyara zama ya cike da jin daɗin bayanin da yake kora masa. yace amma barista ta yi aka ita yarinyar ta bi bayan mutanen ta kashe su kuma har suka iya tsayawa. Dariya barista MB yayi ce to ni ma dai abin da ban sani ba kenan dan ni dai an biya ni kuɗin aiki an kuma faɗa min ita ce ta yi kisan ta rinka bin su ɗaya bayan ɗaya tana kashewa kuma abin da zai baka mamaki daga danginta sai abokan mahaifinta ta kashe barista Faruk idanu ya zuba mishi yana kallon sai ce to wane ne ya shigar da karar shiru yayi sai can ya ce mutane uku ne kuma duk abokan mahaifinta ne ɗaya daga cikin su ya je gidan ya tarar da ta yi kisa nan take gargadin shi da shi ma ya shirya tana nan zuwa gare shi shine ya kira police aka kama ta bayan ya koma gida daga nan ya shigar da kara a kotu jinjina kai barista Faruk yayi ce, sai dai har yanzu ban gamsu da hakan ba murmushi barista MBA a karo na biyu yace kuma menene ni ban damu ba tunda an lale min kuɗi na yanzu jira nake a gama shari'a a ida cika min kuɗi na girgiza kai barista Faruk yayi ce, amma hakan ba daidai ba ne. barista MB har ya bude baki zai yi magana ko me ya tuno sai kuma ya fasa yace ina sauraron ka menene yake tafe da kai kai mun kiran gaggawa haka dan dan ya tsana fuska barista Faruk ya ce daman zuwa zan zuwa nayi mu gaisa dan kwana da yawa raban da mu haɗu tunda na bar aiki a court ɗinku barista MB ba dan ya yarda ba yace to shikenan nagode ka san yanayin aikin namu ne sai a hankali haka ne alhal haka ne Allah ubangiji ya taimaka mana ya amsa da amin nan suka yi sallama ya fita daga motar shi kuma ya ja motar shi ya tafi yana isa gida bai lura da su dat da suke falo zaune ba har zai haura saman step sai jin muryar dat yayi ya ce shalele tsayawa yayi tare da juyowa ya dawo yana marmashi ya zauna ya ce dat ashe kuna nan ban lura da ku ba mamsa ce ta ce ta ya za ka lura da mu ka shigo wani a birkice da kai so sake yaye ya ce wallahi mamsa gajiya ce na yi Mm, daman in ban da gajiya menene a cikin aikin lauya aini da ka bi tatawa da ba kai aikin ba dadi ya ce a'a nuratu ki daina wannan maganar dan ta dace ba albarka kawai ya kamata mu sami shi a cikin aikin shi don yana bakin kokarin shi kuma ni abin alfahari na ne in ga dana ya kasance jajirtacce mumse cikin sanyin jiki ta ce haka ne alhaji Dad ya ce yauwa sannan ya mai da kallonsa ga faruk da ya sunkuyar da kansa kasa ya ce son daman akan maganar sa ranar aurenka da nasiba wata nawa kake so a sa dago kai yayi ya kalle sa cike da jin daɗi ya ce dadi ranar auren mu za a tsaida murmushi dadi yayi ya ce eh haka nake buri son dan yanzu auren ne ya dace da kai tunda ka samu aiki sannan shi Alhaji Safwan shi ya kira ni a waya ya ce mu fito a tsaida ranar aurenku sun koyar da kai yayi cike da jin kunya ya ce dadi duk lokacin da kuka tsaida yayi min mamsi ta ce shegen goro ji da ya ce kamar duka kamar kamar duka amma tunda ya ce haka kawai alhaji a sa shekara guda saurin dagowa ya ce shekara kuma mamse mamsi da dadi ko me za su yi in ba dariya ba faruk mikewa ya cikin sauri ya bar wajen ko da ya shiga fati ɗinsa sosai ya nuna farin cikin shi akan ranar aurensu da za a tsaida nan ya kira nasiba ya faɗa mata ita ma ta yi ta murna suna gama wayar tashi yayi ya shiga wanka yana cikin wankan ya ji kamar giftawar mutum ta wajen toilet ɗin saurin waigawa ya yi amma bai ga kowa ba don haka ya ɗauko tawul ya ɗaura ya fito ya dudduba ba kowa cikin ɗakin don shi daman ya san ɗakinsa ya rufe kofar da ki nan ya koma ya ida wankansa ya fito ya shirya ya ya safko falon kasa ya yi lunch ɗinsa sannan ya koma fat ɗinsa ya kwashi wayoyinsa don ya samu ya yi aikin shi cikin nutsuwa fayil ɗin jawahir da aka basa ya ɗauko ya sake dubawa tare da duba bayanan da ya tattara a kanta daga ƙarshe ya buɗe laptop ɗinsa ya ci gaba da bincike sallah ce kawai take ta da shi daga inda yake har karfe sha biyun dare ya yi bai san ta yi ba yana nan yana aiki mamsima da ta ga bai fito ba sai dai ta koma mishi dina ɗinsa a nan ɗaki har wajen karfe ɗaya yana nan yana aiki hamma da ya fara yi ne ya sa ya ayyana a ransa zai tashi ya je ya kwanta a hankali ya fara jiyo taku a can kasan beni kamar ana hawa step karar takalmi masu tsini ana kwas kwas kwas shiru yayi yana saurare sai jin karar yake sai jin karar yake taki karewa daga ƙarshe ya ji kamar anyo yo wajen ɗakinsa cike da rashin tsoro ya mike ya je ya buɗe kofar sai ji ya yi tsit karar ta daina leƙawa ya yi bai ga kowa ba don haka ya mai da ɗakin ya rufe ya zo ya kashe laptop ɗinsa ya shige bedroom alwala ya yi sallah raka a biyu sannan ya haye saman gadonsa sai da ya tofe jikinsa da addu'o'i sannan ya kwanta bai daɗe da kwanciya ba bacci ya kwashe sa washe gari wajen karfe tara ya gama shirinsa don da karfe goma za a fara gabatar da shari'a sama-sama ya yi breakfast nan iyayensa suka yi mishi addu'ar samun nasara sannan ya tafi lokacin ya isa kotu ta cika makil alkali kawai ake jira ya iso daga can gaba ya je wajen da barista Bilal ya kama mishi ya zauna nan suka gaisa da sauran lauyoyin suna a haka alkali ya iso nan kowa ya mike tsaye har sai da ya je ya zauna sannan suma suka sannan kowa ya zauna magatakarda wato mai karanta kara ne ya tashi ya fara yin sallama sannan ya ce a yau biyu ga watan march maris wanda ya yi daidai da shida ga watan rajab shari'ar farko da za mu fara gabatarwa ita ce shari'ar indo wanda ake zargi da kashe ɗan kishiyarta don haka kotu tana buƙatar indo ta bayyana a gabanta wata mata ce ta fito idanunta kumbure saboda tsananin kuka mai gabatar da kara ya juyo ya kalli alkali ya ce Allah ya gafarta malam wannan ita ce indo dago kai alkali yayi ya kalli wanda aka kira da indo sannan ya sadda kai ya yi yan rubuce rubuce ce kotu tana so indo ta bayyana mata yanda aka yi ta kashe ɗan kishiyarta a haka aka gama shari'ar indo aka yanke mata hukuncin da ya dace nan aka sake kiran wata shari'ar wani da yake zargin abokin shi da shigowa gidansa cikin dare ya yi mishi sata an ɗauki lokaci ana tattaunawa kowa lauyan shi yana kokarin kare shi inda daga karshe aka gane makwabcin shi ne ya shiga ya yi mishi satar ana gama yanke hukunci nan mai gabatar da kara ya miƙe ya ce sai shari'a ta gaba wanda ita ce ta karshe a yau ita ce shari'ar jawahir wanda ake zargi da kisan mutane bakwai wanda iyalan iyalan mamanta suka shigar da kara wata goma da suka wuce alkali dago kai yayi ya ce kotu tana buƙatar ganin wanda ake kara mai karanto kara ne ya sake maimaita abin da alkali ya ce ma'aikatan gidan yari ne mata biyu suka tofa alkali dago kai yayi ya ce kotu tana buƙatar ganin wanda ake kara mai karanto kara ne ya sake maimaita abin da alkali ya ce ma'aikatan gidan yarin ne mata biyu suka tofa suka taho suna janye da ita har wajen da aka tanadar mata don tsayawa mai karanto kara ya ce ga jawahir wanda ake kara nan ta bayyana alkali ya ce kotu tana bukatar ganin lauyan masu kara da na wanda ake kara barista mb ne ya miƙe ya ce assalamu alaikum ni ne barista muhammad bello lauyan da yake tsaya ma masu kara jinjina kai alkali ya yi ya duka ya yi ya rubuce rubuce nan barista mb ya zauna mai karanto kara ya ce kotu tana bukatar ganin lauyan wanda ake kara idan akwai shiru kotu ta yi ana jira a ga wa wani mai kasa da ne wanda ya gaji da rayuwarsa ya tsaya ma jawahir jawahir da take tsaye dukar da kanta ta yi idananta sun cika tab da kwalla barista bilal ne ya dan tabo barista faruk da ya fada duniyar tunani daidai lokacin da aka sake maimaitawa ana bukatar ganin lauyan wanda ake kara a hankali ya mike tsaye ya yi sallama ya ce ni ne barista faruk sani mai shadda lauyan da yake kare wadda ake kara Gabaki ɗaya kotun ɗauka ta yi da surutu. Jawahir da kyar ta iya daga kai ta kalle shi. Lokacin da shi ma ita yake kallo ko kaɗan. Bata so haka ba, ta so a ce ya bari an yanke mata hukunci. 'Yan sanda ne suka shiga nutsar da mutanen da suke kallon shari'ar. Barista MB da mamaki yake kallon shi. Ya yi mishi irin kallon nan na haka kai min. Alkali jinjina kai yayi. Nan barista Faruk ya koma ya zauna. Alkali ɗagowaye ya ce kotu ta ba lauyoyi dama idan da mai kwakwaran shaida ya tashi gabatar da ita in kuma wanda ake tuhuma tana da abin da za ta kare kanta akan tuhumar da ake yi mata na kisan kai a karo na hudu da aka yi zaman kotu to bismillah shiru jawahir ta yi still dai kanta yana sunkuye a kasa mai karanta kara ne ya sake karanta abin da alkali ya ce nan ta yi shiru makewa barista mba ya ce ya mai girma mai shari'a ina so kotu ta ban dama Imma Jawahir wasu 'yan tambayoyi. Alkali ya ce kotu ta baka dama. Dan waye ya ce, "Na gode sosai." Sannan na gode, sannan ya taka ya isa inda Jawahir take tsaye ce, "Malama Jawahir, shin ko za ki iya sanar da kotu dalilinki na kashe waɗannan bayin Allah da kika yi?" ɗago kai ta yi ta kalle sa da idanunta da suka yi jajir. Tana so ta buɗe baki ta yi magana amma ta kasa bakin nata ta ji kamar an rike mata shi kara maimaita mata tambayar yayi amma shiru sai dai lokacin shi da take yi murmushi ya ce. idan wannan tambayar ba ta da amsa to ga tambaya ta biyu a lokacin da Alhaji ta nemo ya shigo ya same ki kin yi kasa kin yi mishi barazanar zaki kashe shi kin yi kisa Still dai shiru Jawahir ta yi sai dai hawayen da suke gangaro mata. Murmushin mugunta ya juyo ya kalli alkali ya ce, "Ya mai girma mai shari'a, ya kamata kotu ta gaggauta yanke ma Jawahir kisa daidai da laifinta da ta yi na kisa saboda ba ta da amsar da za ta iya badawa a wannan tambayoyin da na yi mata. Ya kamata kotu ta yarda da cewa Jawahir ita ce wanda ta yi kisa ta yi amfani da Max a jikin hotunan waɗanda ta kashe." Ɗauko hotunan ya yi ya miƙa aka miƙa ma alkali. duba hotunan alkali yi nan barista MB ya ci gaba da cewa tabbas Jawahir ta sheka waɗannan bayan Allah lahira ba tare da an san dalilinta na aikata hakan ba wanda daga karshe ta haɗa da lauyan da suka kasance suna nema su kare ta Jawahir rintsa idanunta ta yi nan wasu sabbin hawayen suka gangaro mata barista Faruk ne ya yi saurin miƙewa tsaye ce mai girma mai shari'a ya kamata kotu ta gargadi barista Muhammad Bello akan munanan maganganun da yake jifar wanda ake kara da su jinjina kai alkali ya ce kotu ta amshi korafinka don haka kai barista gyara kalamanka Daris na barista MBA ya ce gode ya mai girma mai shari'a ina neman afuwa sannan ya juya ya kalli Jawahir ya ce ko za ki iya kare kanki akan wannan laifin shiru Jawahir ta yi tana mai ci gaba da kallonsa juyawa ya ya kalli alkali ya ce ya mai girma mai shari'a ina so kotu ta gaggauta yanke ma jawahir hukunci don ba ta da amsar da za ta iya kare kanta da ita miƙewa barista Faruk yayi ya ce ina da jaya mai girma mai shari'a ina so kotu ta kotu ta ban daman da zan yi wasu tambayoyi ga iyalan mamata yan rubuce-rubuce sannan ya ɗago ya ce kotu ta baka dama Darasa na ya ce na gode sannan ya fito ya tsaya nan barista MB ya koma ya zauna cike da jin haushi dan ba haka ya so ba. Mai karanta kara ne ya miƙe ya ce kotu tana son ganin iyalan masu kara su gurfana a gabanta. Daga can cikin jama'ar da suke zaune kallon shari'a wasu mutane goma suka fito suka zo ga baki ɗaya wajen da aka tanadar suka tsaya. Matsuwa barista Faruk ya yi kusa da su ya ce ko ne iyalan waɗanda suka rasu dukansu daga kai suka yi alamar e Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan huta mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na kuɗin salma kuma huta lafiya